بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاعد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau an ga wata? talatin ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in kuma yau biyar ga watan biyu sha tara. a wannan majlisi namu mai tarin albarka da nake karanta waɗannan littafai masu albarka shida ne ko biyar to shida shi daga watan biyu miladiya dubu da goma sha tara muna cikin sirar sahabi sayyiduna abdullahi bin salam radiyallahu anhu shine kuma sahabi na saba'in da uku a cikin littafin mu na rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cikin fada'iluhu radiyallahu anhu wato falalolin sayyiduna abdullahi bin salam radiyallahu anhu an faɗa mana hadisi na farko wanda yake bayani akan falalarsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riwayar sa'ad bin abi waqas cewa wani mutum zai shigo ta wannan kofar dan aljanna ne shi ko in shigo shi zai ci sauran abin da na ci kawai sai Abdullah bin Salam ya zama shine wannan hadisi na biyu da ke tabbatar da falalarsa wa an qais ibn abbad daga kaisu dan abbad tabi'i Allah madaukakin sarki ya masa rahma qala kuntu fi masjid al-madinati yace na kasance a masallacin madina masjid al-madina al-masjid an-nabawi ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاء رجل بوجهه أثر sai wani mutum ya zo a fuskarsa akwai wata alama min khushu'in ta kankantar da kai ga Allah khushu'in mutum idan ya tabbata to aka ga alamar sa a zuciya a fuskar sa aka ga alamar khushu'in mutum a fuskar sa fuskar sa za ta zama tana da wani annuri da wani haske na musamman wanda sauran fuskokin da ba su da wannan falalar ba su da wannan haske فقال القوم sai mutanen da suke cin masallacin sai suka ce hadha rajulun min ahli aljanna wannan mutumin mutum ne daga cikin yan aljanna Allah ni wannan mutumin ya raka'o'i guda biyu fa aujaza fihi ma ya takaita raka'o'in matuka ya raka'a guda biyu shike ولما خرج اتبعته حتى دخل منزله lokacin da ya gama sallar sai ni na bi shi in ji kai sun abbas ya ce sai na bi shi hatta da kala manzilahu har sai da ya shiga gidansa فدخلت معه نيما كما سينبيش بشلا فحدثته سيني مغنى دشي فلما استأنس لوقت بين قلت سينتي إنهم قالوا لما دخلت المسجد كذا وكذا أي لوقت إن كشك مسلاتي جاء أبن دمت على النسقة تنشي كذا دا كذا أجمد كي شي واني شي واقيدا على الجنة قال سي عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيتي سبحان الله sarki ya tabbatar ma Allah hmm? kaga ana faɗin subhanallah a matsayin abu ya baka mamaki eh. bayan bagi li ahadin an ya kula ma la ya'lamu ita baya kamata ga mutumin da bai san abu bai faɗa idan baka san abu ba bai kamata ka faɗi ba wa uhaddithuka inni ra'aytu ru'ya ki amma zan baka labarin abin da ya faru نينا يوانا مفاركي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم سينبا عدم لا باغ وانا مفاركين دني شوانا مفاركينا كزادا لا مفاركين رأيت كأني في غوضة خضراء داجن شم مفاركي كمجانا أتشم واني دوسي خضراء وان جيت خوري فتو واتو شوكو تنكي شكم وانا دوسي سنكتن شي فتو koraye kai wasu wasquha umudu hadidi tsakiyar wannan dausayin akwai wani ginshiki na karfi ko wasquha umudun hadidun zai iya dauka asfuluhu fil ardi kasansa yana kasa wa alahu fis sama sannan kuma samansa ya tuka sararin samaniya fi a'lahu urwatun sannan kuma a saman wannan ginshikin akwai wata igiya qila li is'al alayhi sai aka ce hau a cikin mafarkin fa'idtu hatta akhadtu bil uwati sai rika hawa wannan ginshikin wannan hasumiyar rika hawanta hatta akhadtu bil uwati har sai da na kama wannan igiyar da take makana a saman wannan ginshikin Hakila sai aka ce istamsik bil uwati karita wannan igiyar a ta momo akwai bambanci tsakanin al'akhzu da al shi ya yasa qur'ani yin yin sun ce fa istamtaka bil urwati al-wusta sannan kuma ya yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati kaga ma in tamassaktum so da at-tamassuk ko al ya fi karfi fiye da al'akhzu Eh. so da aka ce ka riƙe wannan igiya bayan ka kama ta to ta kashe maumau shine istimsat fasbiqasu wa innaha lafi yadi sai na wayi gari na farka kai wa innaha lafi yadi wannan igiya tana nan a hannuna lamma asbahtu ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqastuha alaihi lokacin da na wayi gari da safe sai na je sai na ba annabi sallallahu alaihi sama labarin mafarkin da nayi dama ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi idan sahabbai sun yi mafarki sukan zo su su ba shi labarin shi kuma sai musu fassara da kai shi ma yakan tambaye su da safe sai ya ce hal ra'a ahadun minkum ru'ya a cikin ku akwai wanda ya mafarki sai ya ba annabi sallallahu alaihi labari sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara masa faƙala ce manzon suna ya ce amma rauzatu fa da islami amma dausayin da ga kanka a cikinsa to fassara sa kana cikin dausayin musulunci musulunci dausayi ne wanda ya shiga cikinsa ba zai sha kishi ba wanda ya shiga cikinsa ba zai ji yunwa ba wanda ya shiga cikinsa ba zai rana ba za ta bige shi ba yadda kake jin ana faɗin siffa aljanna innaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma fiha wa la tadha wadannan abubuwan da aka kore ma yan aljanna to fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-muhayyam so da aljanna ita ce gidanmu na farko so da mutumin da yake son ya koma gidansa na farko da sai ya rike musulunci sau da haka amma rawdatu fa rawdatul islam amma wannan dausayin da ka ganka a cikin sa to dausayin musulunci wa amma al'umudu fa umudul islam amma wannan kuma ginshiki da ka ganshi mai tsawo daga ƙasa sannan ya tokara sama wa umudul islam to na musulunci wa amma al'ugwatu fa hiya al'ugwatu al-wuthqa sannan wannan igiyar ita ce igiya mai ƙarfi dama al'ugwatul wusta hi la ilaha illallah an ta'ala al-islam hatta tamut manzo sun ce ina baka tabbas Allah ya tabbatar mini cewa kai Abdullah ibn Salam to zaka kasance akan musulunci haka mutu ba za ka yi radda ba ba za ka samu matsala ba kage قال وهو عبد الله بن سلام يعني رواية عبد الله بن سلام shine wannan din nan da ya shigo masallacin shine shine ba inda aka faɗi sunan shi sai ana an ce kuntu fi masjidil madinati fa ja'a rajulun bi wajhihi asaru min khushu'i gani saboda haka Abdullah bin Salam ne to shi yasa su kuma waɗannan mutanen da manzo sama basharahu bi annahu yamutu ala al-islam fa qalu innahu min ahli al-janna mutumin da ya mutu yana kan musulunci da shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا جي الجنة زيت هي ساحق عبد الله بن سلام ياتي سبحان الله ما ينبغي لأهل أن يقول ما لا يعلم سبب من سبب التواضع سبب التواضع أما وأنه كنت هنا نتي ومتن أن الجنة نيش تونك وأن قال لست شي بابا تواضعه تواضع إنسا تواضع إنسا جيرنا عبد الله بن سلام cewa mutum ne shi da wani mutum ne da bai ɗauki kansa bakin komai ba ya kaskantar da kansa dan Allah an abdullahi ibn hanzala ta qala anna qala inna abdullahi ibn salam marra fi suqi abdullahi ibn salam ya zo ya wuce ta kasuwa alaihi huzmatun min hatab a tare da shi akwai tsaurin kirari. huzma tsauri da aka daure min hatab na kirare itace ya ɗauko faƙila lahu alaita agnaka Allah ya ka ce masa na gafata malam ba Allah ya wadatar da kai me kuma kake nema qala bala walakin aradtu an asma al kibr sai ya ce eh wallahi Allah ya wadata ni amma so nake in taka girman kai so nake girman kai in zama na murji ya kasa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ai na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su bata a gare shi yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbati khardalin min kibr manzo Allah su sunama ya ce ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya kasance akwai kwayar komayya gwaggwadon kwayar komayya kardala wata kwaya ce ya karama ya jigare ta in aka shaka ma mutum inda dai lafiya shi kalau to sai ya atishawa karbala mun to ta karamar kwaya ce ya jigire ta to ko da gwagwadon wannan kwayar mutum ya zama yana da shi na girman kai to ba zai shiga aljanna tare da masu shiga ba girman kai hawa hawa ne akwai kibir kufri akwai girman kan kafirci kamar me ka kibri iblis kaman girman kan iblis astakbarta am kunta min al-ali kaga astakbarta am kunta min al-ali sai Allah madaukakin sarki ce fatajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbara karshefa wa kana min al-kafirin to da akwai kibru kufri akwai girman kai na kafirci akwai kuma kibru khulqi akwai girman kai na dabi'a shine mai manzala sama ya ce masa haqqul haqqi wa ghamtun nas huwa ghamtun nas abinda ake ce ma girman kai shine batul haqqin karban gaskiya wanda idan mutum ya fara daga shi to shine kuma zai iya kai shi zuwa ga me ya kai shi zuwa ga kufru a kibru kufri ya kai shi ga girman kai na kafirci domin sai mutum ya ki gaskiya sannan zai kafirci Allah ka tsare kun ga wannan tawazu'i ne nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu auladan manzo Allah sama yana son yayan Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam qala daga ɗansa Abdullahi Yusuf ibn Abdullah ibn Salam dan Abdullah ibn Salam yace adlatani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi manzon Allah sallallahu ya zauna da ni akan cinyarsa wa mutaha ala ra'si sannan manzon Allah sama ya shafa kaina wa tambani Yusufa ya kira ni kuma da suna yusuf da kuma manzon sama yana son ƴaƴansa manzon da sama gabaki yana son kananan yara yana son kananan yara kuma yana tausasa musu yana musu mu'amala mai taushi kun ga ana buƙatar wannan jihaduhu fi sabilillahi ta'ala jihadin da yake yi domin ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki روى بشر بن شغاب شغاف عن عبد الله بن سلام أنه شهد فتح نهاوند وعن ابن سيرين قال نبئت أن عبد الله بن سلام قال إن أدركني وليس لي ركوب فاحملوني حتى تضعوني بين الصفين يعني قبال الأعماق jihaduhu fi sabilillah bayan kasancewa Abdullahi bin Salamin malami kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masana to bai tsaya ya zama cikin waɗanda ake cewa abin nan yu'rafu bil layli fi mihrabihi wa fi nahari fi maidani da daddare yana mai yana mihrabinsa wato wajen ibadarsa sannan kuma da rana to a fagen jihadi kuma shi ba rago bane bishir ibn Shigaf ya ruwaito daga abdullahi ibn salamin yace annahu shahida fatana hawanda cewa na abdullahi ibn salamin da shi aka yi yakin fatuna hawanda wanda an yi shi ne a zamanin na abubakar radiyallahu anhu aka kara ta shi a zamanin na umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu da hawanda tana daga cikin biladul iraq yana daga cikin garuruwan iraki wanda kuma daga baya aka zo aka samu khawarijawa suka je suka zauna a wajen mun taba wannan batun sayyidina ali radiyallahu anhu ya yaƙe su shi za idan aka yi batun nahawanda akwai nahawanda ƙarshen zamanin sayyidina abubakar zuwa zamanin sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu fathu haki akwai kuma kitalul khawarij da aka yi a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu so duka da shi aka yi ko bayan manzal sama ya rasu da shi aka ci gaba da maya وعن ابن سيرين قال دقى الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه يشي in adrakani wa laysa li raqubun idan yaƙin nan ya riske ni ba ban da abin hawa hmm. fahimiluni to wani ya bani dabbar sai ya dora ni akai shine hamlu ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فهذا حمل كينا سنما سيدنا عمر رضي الله عنه يتشي يتشي حملت رجلا على فرسي فيضيعه الذي كان عنده فظننت أنه يبيع يبيع يبيعنيه بي غخص to shine hamlu hatta taba'uni baina safaini har sai kun sani tsakanin safu guda biyu wato safun musulmai da kuma safun kafirai yani qubal al-a'ma yana nufin ku dora na akan wuyayenku eh, ku sa na akan wuyaye a jide ni filin jihadi ko da lokacin ba ni da abin hawa mun gane mun ga da jihadin musulunci kenan da ka salam ba kawai ya tsaya a fagen ilimi ba ne to har kuma jihadi Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi wallahu a'lam